na zo neman takalmi da wani haka sak in saya a ban saya ba na ga kaya suna da kyau kudin inda ka ce ba a cikin wahala kudin bai tsara don kayan suna da kyau amma da yake lokacin da ya dan tauri kaɗan mutane ba za su iya saya ba amma akwai kaya masu kyau